To tufa. Babu rahani wa ma ya ta’allaƙo bihi, A rahano ta wasi ƙumbi haƙƙin murtahin wa in hawa ƙabila gaibatin damin malam ta ƙumlahu alaihi bayina lima jara fi sha'anihi mu bayina. wa in yakun inda aminin wukifa fala da ma na fihi mahama talifa wala hauzo min mamihi, wa in hasal wa laumu aran inda rahinin batal wala aqadu fihi li musa katin wa ma ha, hawdun wa inta qadama wa sharaɗo an ya kona ma yuru ta hannu min ma bi histi fa o haƙin mumkinu wa harijin kala hamri bi tifaƙi wa dahilun kala abu da zile ibaƙi wa ja zafi rahani tira tulman fa’a illa fi wa kullum mana a illa idan na bu’o bi amin oyi na walbada wuli salahi kata bayyana saurashi ɗara gurake وفي الذي الدين به من سلفي وفي التي اختلافها حفي وفي التي وقت اختلافها حفي arrahanu jingina wa ma ya ta'allaku bihi da abin da kasance ya rataye ga jingina da jingina da abin da rataye gare ta abin da yake ya rataye ga jingina watan shine hauzi da biya da sabanin mai wanda ba da jingina da wanda an ka ba jingina to sai arifi ne ya ce a arrahanu abinda ake ce ma jingina tawsiqun na bi haƙƙi ga alhakin almurtahin wanda karɓi jingina arrahinu dafi'ur rahani wanda ba da jingina wal a hizo rahani shi ko wanda amshi jingina wal murtahanu abinda an ka ba su jingina ana kuma ce ma al shi wanda an ka ba jingina ɗin to shi na ce rahanu jingina Tausi,kun aminta suwana bi haƙƙi ga alhaki na hini wanda ya karɓi jingina ashe kenan kaga in ka karɓi jingina ka ba mutum kuɗi in yanzu mutum ya zo cewa ne ina son karanta min dubu goma in kana jin shakka ta sai ka ce to wane ban baka dubu goma kawo wani abu in riƙe in ka bani wani abu in riƙe shi kenan in ka kawo min kuɗi na sai in baka wannan abin da ka bani ko kuma ya zo sai turmi a tamfa gare ka ya sai tura min a tamfa gare ka na dubu goma amma baka yadda da shi ba kana gudun ka ba ya tura min a tamfaya zan bai dawo ba kace to wani gaskiya ban ba da bashi sai ce to wani in kawo ma keke na na dubu goma ka rike yan ka mai sama da kuɗin ka sannan ka ba ni ce tuna da haka nan ba ni keken ka na dubu goma in rike ko kuma ba ni gidanka wanda kaka ba su wa haya in rike ko ba ni fada maka in rike duk wannan shi na yiwa don haka ce kaga ashe in ka diba me ake ce ma jingina tausiqul haqi amintar da alhaki to nan tunda an ka ce amintar da alhakin shi aka ce majingina ashe kenan ga wani abu za a baka kai kuma ka bada kuɗi ko kuma abin kuɗi an ka sai gare ka an ka baka wani abu ka aje sai an mai samma da kuɗi sannan sai an mai sama da kuɗi sannan ka ba da wannan abin da ka amsa to shine aka ce tawsiqun bi haqqil murtahini to nan ga ya kasu kashe biyu ko dai a baka abin da ya kasance in ka aje shi kana iya ɓoye shi ka ce ya ɓace ba a san ya ɓace ba ko kuma ka amshi jingina abinda ka amsa jingina bai yiwa ka ruhe shi bai boyuwa abinda ka boyuwa abinda kasance ma'adudi ne ko mikiyali duk wannan shi na ya boyuwa kamar mawzuni ko kuma ta mikiyali shi na boyuwa kamar yanzu al misali irin urulla tana iya boyuwa kamar yanzu al misali irin tuhahi ko irin hanset ko irin abin ko irin agogo duk dai abin da kasance ana iya boye shi kuma kana iya amfani da shi shi na boye ba a san kana amfani da shi ba to wannan shi aka ce muqabilu gaibatin to duk wanda ya kasance ya amshi jingina ta ƙabi ƙabidu gaibatin abinda haka ɓafa kowa in ya ce abin nan ya ɓace da mina zai biya littomata saboda tuhuma mm. tuhuma ka sa a ce shi biya wannan abin yanzu ala misali mutum na ya baka hansa jingina da ya baka hansa jingina shi ke yansa ɗaya taho cewa ni ga kuɗin ka bani hansa ɗin sai ka ce hansa ɗin ya ɓace to tun da nan ka riƙe abin da ya kasance ƙabi ga gaibatin ne in ka ce ya ɓace shiri a batar da sai ka biya amma in babu wannan ba ka biya amma tun da kasance kabilu gaibatin ne za ka biya don haka ce wa yan hawa kabil da gaibatin da min zai biya to da min za ka biya a nan kaga in misali ne in buhun gero na baka jingina ya amshi kuɗi in ya kawo ma kuɗin ka kace buhun gero ya bace an biyo ka buhun gero in mai kwano 40 na ka bashi mai kwano 40 shine misali an gane wannan in mukawwami na in kuma riga ta baka jingina ya taho cewa ni ga kudin ka ba ni rigan nan sai ka cewa ni ko rigan nan an sace ta ko kuma rigan nan ta kone to wannan kuma za ka biya sai a yi mata kima ka biya shi kima tai wa yan hawa ƙabila gaibatin da mina malam ta lahu alaihi bayyana lima fi sha'nihi mu'ayyana malam ta bayyinatun muddin shaidu ba su tsayu ba mu'ayyinatun waɗanda ya kasance masu ayyanawa lima jara ga abin da gudana fi sha'nihi ga sha'ani ne lahu gare shi in ya kasance an ka samu shaidu cikakku sun ka ce lalle haƙiƙa abin nan da ka bawa ne jingina lalle haƙiƙa ya aje shi cikin nai inda ya aje kayayyaki nai kuma wurin ya yi gobara mun tabbatar da wurin ya yi gobara kuma lalle haƙiƙa cikin dare mun isko wannan abin cikin wurin kafin su an kai gobara wurin ya ƙone to nan kaga ba zai biya ba malam ta ƙunla ko alaihi bayyana lima jarafi fi sha'anihi mu bayyana to nan abin sa an ka ce mu bayyana tun maayyana ah, tun mai ayyana suwa limajira ga abin da gudana fi sha'anihi ga sha'anin wannan abin sai sun gani iyanan a shekinin to in sun san wa lalle hakika duk abin da an naka kana aje cikin shagonka an ka kawo ma abin jingina ga al'ada duk da tuwahin ka cikin shago haka ajewa ko kuma ga al'ada komi naka shi cikin sito ɗinka sai kasance sito ɗinka ya samu gobara kacce abinda an haka ma jingina hansan inda wani kamin jingina na sa cikin jika na aje cikin eh, sto ɗina ko sto ina ya kone amma kuma na su shaidannu ba su gani da ido ba to me a hukuncin wannan to in dai kasance al'ada ta gudana an san cewa lallai haƙiƙa duk abin da an naka wanda haka ajiya kana ajiye cikin ka, ko cikin so ɗinka ko cikin barayarka in an ka ce baraya ta kone ko suto ya kone ko shago ya kone al'ada in mutane sun san da haka nan sun ka ba da shaida akan haka nan kuma baka biya ka ganin ba su gani ga ido ba wanda ba za su biya ba to don haka ce wa yan hawa qabila gaibatin da min ana jin mahumi ai ana jin mahumi shar'i jiki wa yan hawa qabila gaibatin da mina to in ya kasance ya amshi abin da ya kasance ya aji abin da bai karɓa kwakwafa kamar irin kenan gida ko gona ko dabba ashe kenan ba shi biya in ya kasance mutum ya amshi gida haya ya mutum ya amshi gida jingina ko ya amshi gona jingina gonan da amsa jingina masalan mu ɗauka mu ce tsawa ta faɗa cikinta ko kuma an ka taho cikin dare an ka taho da gare da an ka tone wurin an gane ko kuma zago ta soma wurin kaga na yan kadiba watan ya aji abin da kasance la kabulu gaibata nan wannan abin in ya lalace ba zai biya ba ko kuma akwai ɗiyan mangwaro wurin nan sai an ka taho cikin dare an ka samu wurin wuta wurin ya kone kaga nan kuma ba zai biya ba ko kuma cikin dare kusa sun ka taho sun kai banna wurin sun kawo wurin face face kuma zai biya ba an gane saboda ba kabilu gaibatin bane an gane to sai sun ka ce to nan ga in an ka samu shaidannu adillai sun ka ce lalle haƙiƙa abin ga da kasance layak abalo gaibata irin dabba ce sun ka ce ba bacewa ta yi ɓoye ta yi saboda an ya ce yaushe abin ya ɓace ya ce a ainihin dabban nan ta ɓace da jima'a sai sun ka ce mun gane shi bisa gare ta mun gane shi bisa gare ta ra'abin gara ra'asabar ya ce ta ɓace da jima'a sun ka ce ra'asabar ko mun gane shi sama wannan dokin ko mun gane shi ra'asabar bisa ga wannan keke an gane to wannan kan zai biya saboda in ka diba shaidu a adalai sun karyata shi wa in um, shi na ce nan ga ma zan takun lahu alaihi bayyana lima jada fi sha'anihi muayyana wa in yakun qabila gaibatin damin to ce wa in yakun inda aminin wukifa wa in yakun in ya kasance ko wukifa shi wannan abin wanda ya kasance qabila gaibatin ne an gane ko kuma gairu qabila gaibatin ne amma ha wukifa inda aminin shi ko an kai shi ga amintacce an bashe shi a jiya amintacce an ka ba a jiya ta yi to nan wala da ma na fihi babu biya ga abin nan ƙabila gaibatin ne augayar ƙabilan lil gaibati kenan ala misali mikiyali ne ko mauduni ne ko ko ainihin gidana ko gona ko ko irin dabba ta ba zai biya ba to me ka sa bai biya an ka ce maha mata lifa da halaka me ka hana shi biya nan ga nan dai yakan yi a ce shi wanda ba da jingina shi bai mutu da wanda ba da jingina ba bai amince shi ba shi wannan hansar din ba cewa ne ina son ka bayan dubu goma ga hansar din ga ya ce to kawo ce a awa ne ina dai samun wani amintacce in ba shi shi aji sai in na ba da dubu goma sannan a bani hansar to na yan kadiba wa amintu da wannan da an ka ba ajiya kaga yan kadiba mai ba da jingina ko to na ashe kenan kaga ba wa biya babu yiwa ga murtahinu an gane to yau kuma shi ko murtahinu shi wanda an hijin gina shi ce ne ko ban yadda da yan aji wannan abin ga hannuna ba ban yadda shi halaka ga hannuna in biya ba tun da ƙabilu gaibatin ne don hakan ga ba zan aje ba ko kuma gairu ƙabilu gaibatin ne dabba ce ci a'a ni kan ban wahal da kaina akan tsaron dabba a dai samu amintacce a ba ka gana yan kaddiba ga a matsala biyu nan da ya kasance ƙabilu gaibatin ne ya ce ba zai aje ba gudun ka a sashi biya in kuma ya kasance ba ƙabilu gaibatin ba ne ya ce bai ajewa saboda bai ɗaukar nauyin tsaro nai an gane sai an ka ba amintacce ya aje abin nan ya halaka kun bai biya don haka ce wa in yakun inda aminin wuqifa wala na fihi mahama talifa Walhauzu. Walhauzu min tamamihi to ashe kenan kaga daga cikin sharɗin jingina abinda an ka ba su wa jingina sharɗin shi kasance shina nan wurin jingina a samu hauzi shi wanda an ka ba jingina shi karɓi wannan abin shirke ga hannu ne walhauzu min tamamihi hauzi karɓar wannan abin ka rike min tamamihi shina cikin jingina shina cikin cikon jingina wa in hasala in wannan abin ya koma inda rahinin gun wanda ba shi jingina wa lomu aron koda da arona koda da arona au ijaratin ko kuma ijara au wadi'atin ko ajiya to duk wannan nan baɗala hauzi ya baci amma na me ka hauzi su baci inda husulul mani'i in an ka mani'i me an mani'i na nan ga ni yau Allah misali mu doka mu ce hansen na hansen na mutun ya baka jingina kana rike da hansa na jingina sai dai bukata ta kama shi cewa ne ana da lambobi ciki ina son don Allah ka ara min hansa din nan in koma gehe in koma gida in buga mawa ne in buga mawa ne in dawo in koma ruhiya in mai samaka. sai ka bashi aro shi kenan jingina ta baci amma nan ga inda husul limani shi kasance da wannan ka bashi wannan aro sai mutuwa ta cin mai ko kuma an kai mai falas ko sa sun kai tsaye sun kace lai hakika muna bai wani bashi don haka duk abin da aggare sai an tarkata an sai so an bayan bashin mu to wance ne ga hasar da aga hannu ne bai zama hauzen ka ba ya shigo cikin mabata duk shi ka shigo cikin uzatul ma'i ka shigo cikin mabata da kai da sodu guda ne tunda abin ya riga koma gare shi ko kuma ala misali bai koma gare shi ba ya koma ga bawa ne shikenan za kana wani gari sai ka ɗauko ka babawa ne ka ce ba wa ne kai abbawan wani na son sha baka ajiya aje min abin ga haɗin dawo to ai ba mahajuri ne ana ba da wakilci ga mahajuri ba a ba da wakilci ga mahajuri na in kabba wa ajiya ba wani yana kabba ajiya fa a ce sai ce kai kawo sai shi amsa tun da shi ba ba mahajuri ba ne kuma shi a cikin mallaka wani ko kuma ka ɗauko shi ka bashe shi ajiya ga wani yaro ko ka bashe shi ajiya ga wani aboki ne mulaɗifin aboki ne mai tausaya mai sosai ka ɗauko ka bashi ajiya sai cewa ne kaiwa ne kama hansu ajiya ce ido Allah to arame dan buga kaga bai ca bai bashi to in ya amsa shi kenan kuma yana ta baci don haka ashe kenan kaga wa yan hasal wa mu mu'aran inda rahinin badal to mutahi wal aqadu fihi li wal aqadu fihi li musaqatin wa ma ashbaha hauzun wa in taqaddama wal aqadu fihi nan kuma muna magana akan jingina akan hauzi wal aqadu kullu hauzi fihi wal aqadu kullu hauzi fihi ga jingina li musaqatin ga musaƙati hauzi na iya ƙulluwa ta jingina wal aqadu kulluwa ta hauzi fihi ga jingina shina faruwa li musaƙatin ga musaƙati ko musaƙati ko kira'i kamar yanzu alal misali gona gare ka sai na ɗauke ta kira'i bayan na ɗauke ta kira'i tana ga hannuna ina sufari ina biyan ka sai bukata ta kama ka sai ka bani ita jingina to amsa kira'in ce ne ga zama hauzi ko kuma allah misali gida gare ka sai ɗauki gidan nan haya ina cikin gidan ina haya ta yi kaga ijara kenan ko to shi sai ɗaya kasance bukata ta kama haka cewa na gidan nan naka da kaka haya nawa ina son ka bani kuɗi kaza jingina shi kenan ka ɗauko annan kuɗin ka bashi matsayin jingina to in ka bashi annan kuɗin matsayin jingina kaga shi kenan hauzin nan na kira'i ya tsaya makwayan hauzi na amsar jingina don haka ce wal aqadu fihi li musaqatin wa ma ashbaha haka makira'i kenan to hauzun duk wannan hauzi na yace kai nan gafa inda ya kasance jingina ta gabata in ya kasance jingina ta gabaci hauzi in ya kasance jingina in ya kasance jingina ta gabaci kira'i ko kuma jingina ta gabaci musaqati ce kai wa in taqaddama koda da musaqati da kira'i sun gabaci jingina din duk dai guda ne sharɗu an ya mayur ta hannu to mi a sharaɗi ita kuma ga abin da an ka ba su wa jingina duk abin da an ka ba su wa jingina ne shi kasance mutu mawalun abin da ka iya zama kuɗi ko kuma ma kuɗi na an ka ba su wa jingina ana ba da kuɗi jingina ana ba da abin kuɗi jingina ina ake ba da kuɗi jingina yau alal misali ka canza kuɗi kila ka canza dola kana son ka ta ka yo sayayya kila ko Nijar ko kuma ƙasashen waje kuɗin ga suna aji baka ware ta hiya sai bukata ta kama ka ta dubu ɗari biyar amma kuma kuɗin ga kilo sun kai miliyan biyar sai ka ɗauko kuɗin ga ka sa cikin akwati ka samu kubli ka taho inda wani abokinka ka cewa wani bukata ta kama ni na yi canji ina son in yi ta amma kuma bukata ta kama ta dubu ɗari biyar ina son ga akwati na na kuɗi ka buɗe mai shiga ni sai ka kuble sai ka ce wani ga su aje ka bani dubu ɗari biyar in ni kama dubu ɗari biyar sannan ka bani akwati na to kaga nan yan kadiba nan ga wa shaidu an ya kuna ma hannu ko ko kuma yau alal misali watan ka amshi 500 gare shi ka bashi gida ai ana sai da gida a biya 500 ko ko kuma alal misali ka bashi mota ana sai da mota a biya 500 ko kuma alal misali watan ka bashi wata urla da kasance tana 500 to shi na ce wal aqdu fihi ko wa shadu abinda shaidi watan fihi an ya kuna ma hannu an ya kuna shi kasance ma hannu abinda an ka ba su wajen gina ma yumkinu abinda ka yiwa wa cika alhaki bihi da shi mimma yumkinu abinda kasance shi na yiwa wa haqqin biyan alhaki bihi da shi to shi aka ba su wajen gina ana ba da abinda aka iya biyan haƙƙi da shi nan ga in ya kasance kuɗi na kasa cikin sunduke kan ruhe kasa akwa kasa makulaye ka kule ka ba su hajin gina in ka kasa biya sai a buɗe akwati a kida mai daidai kuɗi ne a bashi kai kuma a baka sauran naka in kuma kasance wani abin kuɗi na ka ba su hajin gina da ka ba da wani abin kuɗi gina kuma shikenan biya ya wuyata wata adalar istifa'u ka kasa biya shikenan sai a sai dauki wannan abin in muqawwami na sai a sai da shi in milli na sai a sai da shi shikenan sai a biya shi haƙi ne an gane ko to nan ga mi shiga mi hita don sai an shiga sannan aka hita ko ba sai an hita sannan aka shiga ba amma malam sai ce an hita an shiga <laughs> ta mata yi ya ce faharijun abinda ke hita cikin watantun da ce wa shaɗu ko an ya kuna mayur ta hannu min ma bi histefa haƙƙin mumkinun ko to a kenan me hita wanda ya kasance bai yi shi a biya alhaki da shi ya ce wa harijun ya hita kalhamri tamkaggiya wa harijun abin da ke hita kalhamri tamkaggiya da irin alhinzir da giya da alhinzir sun hita wanda ya kasance zimmi kana da kafiri wanda ya kasance makwabcinka na zimmi na watan akwai kafirai na amana kafirin ka na amana sai bukata ta kama sai cewa da Allah yana son ka ara min dubu ɗari biyu in baka katan katan na giya na dubu ɗari uku ka aje ko kuma ina sun wani na zo talla alhindirai ban samu ciniki ba ga alhindirai nan ba a sayi ina so in kawo ma alhindirai guda goma ka aje karanta min kaza an gane to nan ga wannan harijin ya hita saboda ba a biyan haƙi da shi ba a biyan haƙi da giya ba a sai da giya a biyan haƙi saboda shari'a ba ta san kuɗin giya ba alma'adu mu shari'an kalma adu mu hissan don hakan ganin nan ga giya ba ta shigowa cikin abin da aka biyan haƙi da shi haka nan alhinzir ba ya shigowa cikin abin da aka biya haƙƙi da shi amma wa hidun kal abdi fil zil to me shiga ciki yace to duk abin da aka biyan haƙƙi yana shigowa ciki ce kai koda ko ina abin da adda garari na kal abdul abiki wal da sharidi duk wannan ana jin ana ba shi su jingina saboda mi shina yiwa abin haƙƙi da su ai don haka ce wa dahilun abin da ke shiga kal abdu tamkab bawa shi bawan nan wanda ya kasance zi ibaqin na bawan ka wanda ya bace kana ba sai jingina saboda me in an haga ne ai ana biyan jingina da shi haka nan raƙumin ka da bace ko da baka ta bace ana ainihin biyan jingina da ita ana kama jingina da ita shi ke sace mi a jingina ya ce shi kenan raƙumina na da bace shi a jingina ko bawa na da bace shi a jingina in ka yarda shi kenan ka ce ka yarda in an ka gabawa shi kenan in kuma kayan a gabawa ya kawo ma kuɗin ka wadda lahir hamdu in bai kawo ma ba an ka ga bawa ka riƙe bawa sai lokacin da libbaha kuɗinka ko kuma a sai da bawa a biya ka don haka ce na nan ga wadahilun kal abdi tamka irin bawa ya shigo da baki wanda ya kasance watan ya gudu ne alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh mota dabba ce ma ya dubu ala adni kullu ma ya dubu alar adni la yaqbalu gaibata mota cikin dabbobi aka sata wurin da bai karɓar gaiba eh. sai aka zo an ce hili bai karɓar gaiba eh. sai ka to kana da gona eh. ka ba mutum jinginar na'am ya an shi jinginar da sai irin aikin gada gwamnatin ka yi ɗaya an ka zo an ka wuce da ita na'am kaga ai ba shi biya nan ba shi biya tun da aikin gwamnati to ya ratsa cikin gonayyar abin gacen ta ko kuma gefe tuho biyo cikinta kaga yan kaddi ba shi biya nan hmm, dan amurin na mawuyin ba da gare shi ba ne. a a ita ko ajiyar ta rabu mace da jingina shi almudau aminu <laughs> eh. in ta mutu abinda ɗaya aka so a gani shi babu wani sake cikin mutuwata ta ko da ke su maluma sun ce ba a kula da sake saboda watan abinda abin al'asalu adamu tabri'i wa ta'addi abinda a asali rashin tabri'i da ta'addi don haka ashe kenan ko abinda an ka baka aja in kace ya kone in an ka samu an yi gobara ba a ce adiba a gani shin ba shekun na wutar ba ba za a yi wannan ba saboda min abinda asali rashin rashin tabri'i da ta'addi don haka ashe kenan kaga in an ka ce dabba ta mutu da an ka baka jingina tunda an ka ce za a koma ga asali ko menene asali adamu tabri'i menene asali adamu ta'addi to bisa ga wannan ka'ida ashe kenan kaga ba zai biya ba ba doka wani magani ya bata ta mutu na'am in an haga nai dama ai ka san in kaddi ba in gashi ba a biya da shi ana biya da shi ko to duk abin da aka iben bashi da shi ana ba sai jingina ko da ko bai nan hmm. yana yiwa halana yana yiwa ma'alana kaga wanga bai yiwa a biya bashi da shi yanzu halan amma ana yin bashir ana ibn bashir shi ma'alan to duk abin da aka ibn bashir shi ma'alan ana ba sai jingina ko da ko ba halan na ba hmm? jingina magana adadin ta shina ta yi sa lokaci ko a to ina hauzi <laughs> eh? to wannan ayi albairu sharidu an kace nan dabba aka magana dabbobi aka magana nan kaga shi za ka bar mata kayan nan kana koma nuri ka saishe su <laughs> kana ya cire su ka sai su ko sai ka dawo ka ce ba su iso ba ko kuma ka ce an samu matsala hmm. na'am kamar ba a biyar rediyo saboda sadda hake bayan rediyo kila ma abin da an ka saba sannan aka yi ne ba yana yiwa a sa kiran sallah ba sannan aka kiran sallah ba yana yiwa a sa sallah ba sannan aka yanta ba kuma in ya kasance ta wani rita kila a ce kila mu ɗauka mu ce ba mu dai sa juma'a ita dan juma'a ita shari'in ta lallai haƙiƙa sai cikin masallaci ko ko kuma cikin rufajen masallaci ko to in ya kasance irin idi kaga irin idi ta ma ba a bai ta cikin gida don in ka bi rediyo ga idi cikin gida kamar baka zo idi bana Eh. to shi wannan kaga suna cikin hilin idi aiko ko suna cikin hurfajar idi eh. in ma kusan ba su ga ba su jin wannan rediyo din in sun kadi ba suna ganin duka mutane suna ganin tashin mutane hmm. eh. to ba da bisa hanyar idi hake ba ka gaba cikin gida hake ba <laughs> kana bisa ga hanyar ida sai ɗaya kasance an kacar da sallah sai ka kunna rediyo kai amfani da shi kai amfani da sauti kuma sautin nan da kai amfani da shi halan sannan na wani abin gudana in babu komi babu komi ita idi ko cikin gida ana yin ta in dai ka riga ka zo farfajiyar idi ruwa sun ka taho kallabe cikin wani wuri kana yi jimawa ba a haka nan in ana wurin sallar jima'a ruwa sun hagauce ba ka shiga cikin wata shigewa ka kai jima'a ciki in kai babu jima'a damina ba domina ba hmm. wa 'yan hawa ƙabila gaibatin in ya kasance ya karɓi abin da ka iya karɓar ɓoyuwa to in ya ce ya ɓace da mina sai shi biya littu humati ana tuhuma ce da ɓoye shi shi na shawa ta sai ɓoye don a sa shi biya hmm. <laughs> limu saƙatin wa ma ajba hahozun wal aqadu fihi wal aqadu watan kullin da an kai abin da aka ce ma mu'amala wal aqadu abinda an haƙulla na mu'amala fihi ga abin abinda shahi jingina amma hali musaqatin watan nan musaqati an haƙulla kamar yanzu al misali a hudama gare ka kana da hudama ka shifka ɗayan itace ka shifka mangoro mangoro ya kama sai ka kire ni kace kana son in taho ga mangoro nan ka shifka ya kama in ci gaba da bashi ruwa har lokacin da ya diya in yi ɗaya duk abin da an ka samu a rinka kasawa kashi uku ka ɗauki kashi biyu ɗauki kashi guda ko kuma a raba ƙasa kashi uku kai ka ɗauki kashi biyu ne ɗauki kashi guda an gane to muna cikin wannan sai ɗaya bukata ta kama haka ban wurin jingina kaga yan ka na nan ga na hauzi ɗaya na musakati ya gabaci jingina don haka hauzin musakati ya isa hauzin ya isa hauzin jingina sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam